babu zunubi wanda ya hana lada wanda ya su aiki ko wani kuma a nan mutum da ya ce lokacin da lokacin noma lokacin gini lokacin tsarin mutum kiyoyi lokacin tsarin mutum da zamu biyar ya yarda zai yi kuma da kuma nan su lada wannan gaskiya ya ce su kuma ka zama da kuɗi sun farko da gari za ka yi ma shi ko ba ya fi zan ya kuma ya ce wani kuma ya ko ba ya fi gwamnati ya ce ɗaukar aiki ko kamfani in ya gama yin sa biya alkawarin da ya ce duk wanda aka shi. ya yi aikin ya yi ba ko ba ka ba

da ni za su tsaya a gaban Allah a kurkun Allah kuma Allah ne ke faɗin haka da kansa da ni za a yi shari'a ana kasu muhun yawon kiyar rajulan a a mutumin da ya bayar da amana da sunana saboda ni din nan baɗin sabadiyya wato ya ba da alkawarin zaman lafiya zaman duk wani da gaishe sun da ba ne zaman lafiya da sunana amma sun magadara sai su amana ma'ana an ce musulmi sun yi ɗau alkawari da zai su amana ba alkawarin zaman lafiya wa idza ahada ghadara wannan munafiki ke to sai kai alƙawari zaman lafiya zaman amana zaman an dakatar da yaƙi kowa ya zo ya duba matsala kaza kaza kaza da marasa lafiyarsa a kai musu gudunmuwa to kai sai su fi amana wannan babu shakka ranar kiyama da Allah za ka yi za ku tsaya a gaban Allah a rajulun ba a hurran da wanda ya so da ɗa ba bawa wato ya sata ɗa a matsayin bawan sani ya sayar da shi a matsayin bayi cinikin bayi ta a kala saman hulun su kudinsa yana da yaƙi banza ranar kiyama Allah ne abokin faɗan shi. Marajolo nista a jara abira, da mutum da ya ɗauki wani aikin aiki ko na ƙarfi ne ko na ne ko ma dai ne ya ce zo ka yi indiya ka fastafa minhu ya gama suka masa aikinsa komai ya yi alaji zo ka gani an gama ya yi o eh, ya yi walam yuqihi ajrakum sai hana shi ladan ka bai ba shi ba da ko da nan mutane uku Allah zai yi rigima da su mutaka ce a'tul hatta haqqahu abin an yi dukkan arikuhu ka yawa mai aiki ladin su tun ganin sama da bushe ba yana gama ka kawo ka ba shi tun da sa bai bushe ba babu ijara min al'asari ila laili in kama mun karanta irin wannan hadisi a baya da ma wasu babuka can da muka taɓa yi a wajejen wato abin da ya shafi sallah babu mutumin da ka ɗauke shi aiki daga la'asar zuwa gari. ne da muka ga hadisin misalin da annabi ya buga da yahudawa da kiristoci da musulmi ko an ɗauke sa aiki tun safe zuwa azahar aka kasa kammala suka ce ba za su ƙara samu kiristoci suka ɗauka cewa ku ƙarasa zuwa magariba ana zuwa la'asar suka ce a'a su ba za su iya ba shan haƙura musulmi suka ɗauka daga la'asar zuwa faɗuwar rana aka biya su cikakken larin ana fata mun gani abinda wannan babu ke nufi shi ne idan ka ba da ɗinki dole zo ka yi ɗinki amma ina so a gama mun shi nan da kwana biyu ba ya daɗi eh, to ko nawa ne zan biya a gaya mun jiya zan zo karɓa lokaci kaza kuma sannan zan biya ka yake ya yarda ne ya ta lokacin yayanka kila ya yi riga da yawan amma bai gama ba kuma alkawarin ya cika ita ce ban kayana sai ka je ka kai da wani ya tsaharsa a wancan telan na farko ko kabo ba ta wace ba ma wani rage hanya da zai ko ba haka ba ne domin bai aikin su da aka alƙawari alkawari ba ba kuma lokaci ya yi haka wancan telan da ya sa yanzu ya ba su cikakken ladansa ko kuma an yi wani sharaɗi ne shi ya kace iya wanda za su ƙarasa da da wancan dubu biyar ne sai ban bashi yanzu kai ga suka dubu biyu ko dubu uku ka ƙarasa min wannan nan dan haka duk ke nuna in mutum bai gama aiki sa da babu dalilin da zai sa a biya shi kuma alƙawari ya cika kuma an yi da shi قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي فردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال المسلمين مثال المسلمين واليهود والنصارى اليهود وبكريستوسي كمثل رجل مثال كمان مسلمين استعجل قوم يدعو كيف متعني أيش أيش لا aikin ƙarfi ya maluna lahu amalan ko amalan yawon ilan laili ba su masa aiki cikakke tsawon yin haddare har magarba ala ajarin malu a kan sanannen lada zan biya ku za ku fara yin jini daga wannan guri zuwa haddare ke so ku yi ku gama zuwa gari suka ce mun ji mun ba amilu lahu ila nisfin hari sai suka yi masa aikin amma zuwa rabin zuwa asahar faƙaro sai suka ce la haja lana ila ajarika mai gida mu ladanin da ka sa mu da bukata allazin sharatta lana wanda ka sharadanta mana in mun kai mai za ka ba wa ma na baɗi din da abin da muka yi maka mu mun hakura za ka ba a firni ba za mu iya ƙara sa ba faƙalo lahu yace da su la tafalu ku haka ku ƙarasa ladanku ku ƙarasa aikinku akmilu baqiyata amalikum ku ƙarasa aikinku ne wa ku ajara ajrakum kamila ko ku karbi ladanku complete a abai suka ki wa tarasu suka kyale ladanku suka tafi to ba zai ce to tun da mun da su dubu goma goma ga dubu biyar biyar ko ga dubu uku uku ko rage ba sai in shi ya ga dama saboda haka sai suka ji suka tafi wasu a jara a jirani ba a dafa. sai kuma ya ɗauko wasu ma'aikatan guda biyu bayan sun tafi wa kada lafi ma yake da su a aka ne labaki ya sa domin kuma ba su kamu ragowar aikin nan da ya rage zuwa gare haza wa lakum alladhi sharafu lahum a al Abin da na sharadanta da yawan san zan ba ku dubu goma goma zan ba ku fa amilu sai suka fara aiki حتى إذا كان حين صلاة الأسر سيد الأسر فهو قال مسلم دين من سكت لك ما أملنا باطل لك ما أملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه سكت أفن دم سعيك تامس إنا يا تفا أبن جامين هكرا وأن الله داد تسوي يا من أسكيسا من هكرا بيه ya tabbata ka riƙe kayan ka shine wa lakal ajrun ladhi ja'alta lana fi fa qala lahu ma ta akmila ghayra fuqarata kika baqiyata amalukuma ma baqiya min an-nahari shay'un yasir ba fa abin da ya rage a cikin yini dan kadan ne ya rage dan awanni ne fa abaya suka ci wasta ajara kaumin sai kira wasu mutane an ya malu lahu baqiyata wa mihim kika masa sauran abin da ya rage wanda bai wuce awa biyu ba wa aminu da kiyata wa muhim sai suka aikata ragowar aikin nasu a ta gaba su shamsu har rana ta faɗi wa takmalu ajran fariqaini su sai suka suka aikin wayancan bangare biyun da na farko da na tsakiya suka karɓi cikakken su kilaihima wa takmalu ajran fariqaini kilaihima suka kammala aikin ladan bangarorin can kazalika masaluhum haka misalin yahudu da nasara suke wa masalu ma qabilu min hadha da misalin ɗan abin da suka ɗonasa suka karɓa na wannan haske na musulunci ko sai cika gaba ɗaya kuka cika aikin kuka cika addini a ɗan kankanin lokaci babu man istajara ajira ataraka al-ajru ajra فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستقبل باب من استأجر أجيرا wanda ya ɗauki wani aiki a tare kal'ajiru a jarahu ko mai aiki mai ƙodagon ma'aikacin mai noman ko mai gini ko mai sassaken. ko me ka zaɓi sai bai karɓi ladansa da ya yi zuciya ya tafi ya bar ladan shi. Ba a nuna a musta'ajir shi wanda ya ɗauki aikin shi ne musta'ajir. Sai ƙoƙari ya yi wani aiki a cikin ladan ba wato ya investin ɗin wannan ladan. Kuce to mutumin nan tun da ya tafi ya bar ladansa. Bari ƙoƙari in sa masa shi shiya a wani guri don ya rika dan dan juya kudi in Allah ya dawo da shi a bashi ba za da sai kudin ya karu a kan abin da aka ce za a bashi sai kudin ya karu a dara dubu goma aka ce za a bashi da aka zuba a wannan guri sai kudi ya zama sha biyar ya zama ishirin ya tafi kaza ya zama dubu ɗari ya yi ta karuwa mutumin nan bai dawo ba har Allah ya dawo da shi wata rana aw man amila fi mali ghairihi ko kuma wanda ya zo aiki a cikin dukiyar wani astafdala sai dukiyar sai ragowa sai sauran duk dai makamancin wancan abin nufi a nan hadisin nan ne da muka sani mutane uku wanda suka fada cikin wani kogo ainihin dutse ya zo ya rufe da shi ne yake so ya kawo haddasa na yaman yaman قال أخبرنا شعيب أبي الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء النبي لك ثلاثة رهط wasu gurub ɗin mutum uku ne suka yi tafiya in ɗalaka wato suka kama hanya za su yi ta tafiya rahatu wato gurub sannan kana ɗallakan abin ya faru ne mutanen da tun kafin al'ummar su ta annabi ta zo hatta ayau almadisa har suka nemi mafakar gurin kwana suka nemi madinta gurin ina za mu kwana ga dare yayin ila garin sai ta kai su zuwa cikin wani kogo suka zo wani kogo na gindin dutse suka ce mu share ne mu shiga mu kwanta zuwa ga biyu rayu a dafalo ya suka shiga an hadarar su sai safara a tunan sai shi shine za ka ga an samu jabal jabal shi ne ƙaton dutse na gaba ɗaya kamar ka ce dutsen goron dutse dutsen dala dutsen uhudu dutsen kaza shi gaba ce ɗaya dutsen shi ne jabal to kuma ba ka ga Allah ya ikonsa ga wani gutsure gutsure dan turi turi wani ma kamar zai aka aka ɗora ka rasa wa ya ɗora shi ne mala'iku ne suka aikin da ba a sani ba amma wallahi da za ku je fito sai kun ɗauke shi ba ku kasa su da shi ba kuma wani za ka kai kamar za ku iya dungure da ya faɗo amma wallahi sai ba za ku yare kun yi da gaske kuma karshen tangadin shekarun da ya haka kuma ga su duk iska bai faɗo ba eh, in dai akwai sanda ma wallahi haka tarar da wani dutse shi ya ma rabu da ɗan uwansa bai taɓa ɗan uwan ba kuma yana sama Allah ne kawai ya riƙe shi ma'ana akwai su kai tsakanin sannan za ka ga wani dutsen ƙarami ne ne a kasa kuma ka tarar da wani babba a sama wani za ka ga kamar in hajjin gure shi zai faɗa amma ba ka isa ba sannan ka ga wani abu an yi kamar kwalliya da shi ɗauri ɗauri ɗaya biyu uku ɗauri a kan ɗauri Allah ne ce wannan ita ce sahara irin wannan gidiran duwatsu don kana yawo a za ka ga irin a gindin duwatsu ne za ka tafi ne ko nan muka ji hanyar kuma ya laɗin za ka ga irin wannan duwatsu in an shiga hanyar kuma ya laɗin nan za ka irin wannan duwatsu haka to kawai sai kan hadara sakarata sai wani gutsure na dutse wani turin dutse sai faɗo min aljabal kaga min aljabal daga cikin katon dutsen da irin wannan tsayin ya kangaro Allah ta'ala ya ture shi wa tsaddat alaihim algara sai ta toshe musu kofar koga ta toshe musu shi faƙalu sai suka mutu suka ce innahu la yunjiku min hadhihi as-sahara kun ga ba abin da zai kubutar da su daga wannan dutsen ya kauce ba abin da zai tsutun ihun ihun ka banza ba amma sun kuna su jiwa wannan zai ne babu jama'a da aka ko dai kabarin mu muka shiga ko kuma mu yi tunanin ba mai kubutar da su daga wannan guri illa an tad'ullaha abin da ya rage kawai ku kira Allah ku roƙi Allah بصالح salihi a'malikum ku yi kamun kafa da tawassuli da wasu kyawawan ayyukan da kuka yi ne bi salihi a'malikum ai ai sa malaman aƙida suke gaya mana cewa ana roƙon Allah ne da abubuwa guda uku a ka roƙi Allah da kyawawan ayyukanka ma'ana wanda zuciyarka ta gaya ma cewa ina kyautata zaton wannan aikin na yi shi don Allah babur ya fi. kuma ina kyautata zaton Allah ya karɓe shi kuma ina kyautata zaton ya cika sharɗin da ake nema shi ne an yi don Allah Allah aka nufa kuma bisa karantarwar annabin da ya ce a yi. Allah na roƙe ka ina tawassuli da kai da aikin nan da ne Allah ka biya min bukata ta fada saboda ka ya halatta ka roki Allah da aiki na gari abu na biyu roƙon Allah da sunayensa da sifofin ka kamun kafar ko cewa kai ya ya rabbi sifar Allah ana tawassuli ne da ya rabbi Allahumma ya rabbi to balantana ka hada da dai sunayensa musamman kuma yana da alaƙa da abin da kake nema lafiya ne ya shafi misali ya shafi wai me yasa kace ya shafi ya mai ba da lafiya sunansa ne sifarsa ne sai kace ta wasu bi da ita ka yayin iski na a sabani min zurri ka ni abin da ya same ni ya same ni lafiya ko ba haka bane kada ka kana ta wasu da sifar Allah sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha abu na uku ne roƙon Allah da bakin da ba naka ba da addu'o'in salihan bayi wanda ka yarda da su ka sai su roƙa ma Allah wannan ya haɗa da iyaye da malamanka da duk wanda ka yarda mutumin kirki ne a zahiri ka ne masa kyakkyawan zato ka ce dan Allah wani kai mu ka sa ni cikin addu'arka ko ba haka bane cewa muna da buƙatar kaza ko mun shiga hali kaza ko mun shiga jarabawa ko garin mu babu ruwa ko mun shiga matsalar kaza ko ga halin da muke ciki dan Allah ku yi mana addu'a Allah ya fidda mu wannan har habbai suna zuwa gurin annabi ya manzon Allah yi mana addu'a توصلي بأثير أمريكا من بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقول أنت سنة دري بجا تقول الرجل الصالح. فبعد أن يكتب بعض أن التوكل كي تيجي إن كنت مجبرة ما يكون بعض الناس مجبرة. ko ya zama dai akwai matsala a cikin ta ba ka da talaka kan an kuma akwai to ko ka tsara hadisin da inganta ba da inji ne sai sa ce to barin sa a koma bara'atul asaliya shi idan hadisi da inganta ba wanda ya saba waɗannan ukun ya ce to barin sa shi ya shi ina fata mun gani ya ko da mun hanyoyin tawassuli da roƙon Allah madaukakin sarki to sai suka ce fa za abin da ya kamace su sai addu'a bisali a malik a kala rajulun minhu sai wani daga cikin su dama uku ne sai ya ce Allahumma kana li adawani Allah ina da iyaye guda biyu uwa da uba shaykhani dattijai ne sun tsufa kabirani manya ba ba wato kun tsufa sosai wa kuntu la aghaditu qablahuma ahlan wala mala ahlan wala mala a larabcin ce rabku ko gube shi ne sunaye ne na shan ruwa ko na cin abinci kamar da za su breakfast a ce lan a ce dinan na fata an gani a ce aljabatu abincin alfitur abincin safe aljabatu abincin rana al'asha'u abincin dare to sun kasance idan mutum zai sha wani abin sha ko nono ne ko menene dab da magariba ko kafin magariba ko bayan magariba to na na ce masa gubu ai bi ma'ana a a wato ashurdu akhirin minha abin da za a sha a ƙarshen yini wanda daga shi kusan an kulle kofa in mai shan nono ne zai sha in wanda zai sha fura ne wanda zai sha kunu ne to zai sha shi ne da magariba ko duk da magariba sai gobe kuma da larabci suna ce mishi ghabtu ko guzuk na fata an gani sai ce to ni na kasance in lokacin shan wannan fura yayi ko shan wannan nonon yayi la aghadiqu qablahuma ahlan wala mala Ba na gabatar da ba da wannan kayan sha na fura ko nono kafin iyaye na su fara sha ba na gabatar wa kowa in ce ya sha ahlan na iyalai na mata na da yara na amfara ba su ba na haka wala malam ko malu malu su ne bayi yace nufi ina da bayi maza da mata ba na fara zuwa in ce ku sha nonon nan ku sha madaran nan ku sha furen nan ‘ya'yana da na ba na fara zuwa in ba su tukuna kafin iyayena ranar la'a ga duk da ayi la'uƙaddimuhuma la uqaddimu ahlan wala malan ala abawayya bana gabatar da ‘ya'yana da matana da bayina su fara sa kafin iyayena. Ta ka na gama yiwu tefanuna, ko na gama ko nonona, ko in tatsowa ne na yi, ko ma ne ne aka dama farar, sai na je na fara bai iyayena sun ɗiba sun sha sun ƙoshi, sannan in kawon ba wa na da bayina. فذاك لا أغذته قبلهما أهلا ولا مالا لا فاتا من جاني wannan saboda biyayyar إيائيسا sai sun fara sa ya tabbatar sun ƙoce sannan sai ɗauka kai iyalansa wannan abin da yake yi ba wanda ya sani sai Allah kuma yana yi don girmama iyayensa kuma Allah ya san da kyakkyawan niyya yake dan shi yake ai biyayya ga iyaye sauran da suke jin abin da yake faɗa yanzu da lili ne na yasa suka sani saboda addu'a zai yi dan Allah ya yi muku halin da yake ciki zai ta wasu ne kuma ba san an yi ba wannan aiki ne da yake tsakanin ka da Allah la aghadiqu qablahuma ahlan la mala kana adi fi talabi shay'in yawman kana adi game da sai ya yi nisa da ni sai ya yi dole da ni game da neman wani abu da nake nema a daji ko a wani guri sai na yi dole ma'anan na aji ai bi ma'ana ta'asharari balabu shaiɗi neman wani abu wata neman wata bishiya ne ko wani ganye na tafi ban samu ba sai na yi dole sai wajen bayan isha ko wajen goma ya dawo kana abi shi in shay'in nan? wata ran game da neman wani abu kawai sai yi da ni lokacin da na saba zuwa in ba su shine lokacin magariba su sha su gama duk ainihin abin da suke da bukata falam urus sai don su ai falam arji ban dawo ma da iyayena ba suna ta jirana suna ta jira na yau ban kawo musu wannan fura ta su ba hatta nama har suka yi bacci sau da haka na zo na sarar ai sun yi bacci sun ma rufe kofar gidansu ba su ji dawo ba ta halattu lahuma zabuqahuma na zo na tatsan musu wannan abin sha nasu na madara ko nono ko fura fa wajadtuhuma na ilmi wani same su isin yi bacci wa kuma sai na kyamaci an azabika huma ahalan wala mala ta yaya zan fara gabatar wajen shan abin shan nan in fara gabatar da iyalai na ko bayi na tun kafin su sha na gabi kamata ba ga yara ga bayi na ala bisu sai na jira walqadahu ala yadayya kaskan nuna kaskan faras yana hannuna an tajuru istafazahuma ina sauraron ko za su farka ko da cikin dare ne hatta baraka alfajar har sai da alfajar yake to da haka fasai kaza sai suka farka a shari ba ga dukahuma suka sha abin shan a wata ruwa ma yake ga yara ƙanana mata na da yara sun zo suna da abadan Allah ka bani baba yin ma muke ji kafin yaro shi lokacin da yayi koyi ka ba shi amma yake haka na hana ƴaƴana na hana mata na na hana bayina ina jiran iyayena su farka ba su farka ba har asuba alfijir muke sannan suka farka a gaya musu uzuri na na bulai ko da suka fara sha ba shari ba gabu kahuma اللهم إن كنت فعلت ذلك الله ما أيكته منه ابتجاء وجه تدني من تذكرك بمن يدرك بمن لا دنك أبوه كيف تعيد يا جريس أفرج أن ما نهنا فيه وما هالي لمتي فيه الله كأيه من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من هذه السفرة وتنام من أن أنفرزت شيئا فتأكد مطعم sai ta ɗan yayi shay'an ɗan kaɗan haka sai ta matsa dogon sai ɗan kusa ma da duk da haka ba za su iya fita ba an ce suna hango haske amma ko sun leƙo hannu ba za su fita ba sai dai a tsinka hannu ba wanda ya ce saukar da dutsa ba ya taɓi inan kudu ba za su iya fita. ba Ƙalan Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa qala akhar sai ɗaya kuma ya miƙe na biyu kenan Allahu Allahumma kanat li bintu ammi ya Allah ina da wata yar baffa yar ƙanin babana ko yar wato yayan mahaifina yar baffa na wanda a hausance ma kamar me za a ci a gurin sa kenan yar ce ko ko kanwansa ce kanwansa ce a hausance tun da yar gasarsa ce ta ce kanwansa ce ma ya Allah ko ta yar gasa na kana ka habban nasu ilayya ta kasance cikin mafi kaunar mutane gare ni ina matukar kaunarsa ha an nasiha sai ne mai lalata da ita ha an nasiha famtana asminni sai ta kiyarta hatta alammat biha sanatun ay nazalat biha sanatun sai sana in ta sana min asirin shekarun fatara shekarun yunwa shekarun babu shekarun rashin kuɗi shekarun rashin abinci da ta faɗo suka rasa abinci suka rasa komai a gidan min daga shekarun fatara ياتي في المسلمين كما أود أن تب ما هيكون كما ظاهر من يعني تفلح قد جاءت من في تدورنا أتنا ميقاً وانتني مين نفي كثير في قريسة حكيمة كامنة كبامة أبنت كبامة كبامة فأعطيتها عشرين ومئة دينار أنا تجابيني تجيب عشرين kuɗi sai zama masu yawa dinari ɗari da ishirin amma bisa sharaɗin ala an tukhalli ya bayni wa bayyana nafsiha akan da za su keɓance tsakanin shi da ni ma'ana za su amince da ni wajen wannan fasadi da ɓarna a fa'alar sai ta yadda saboda yunwa saboda talauci ma'ana kenan wannan na nuna talauci zai iya taka rawa wajen ne lalacewa wannan kuma ai jiki ne kowa ya sani wannan abu ne wanda yana faruwa bila adadi wasu da yawa ma da suke lalacewa wannan sababi ne wasu da yawa da suke shiga harkar banza ko cikin kudin nan ko wani wasan kamewar ko kazan inda za ka hira da su cefa mai ya kawo wannan harka ya za ka ce wallahi rayuwa kaza kaza kaza na taso ko ya ko ba mai taimako na ko kaza shine kawai na fito ne ba amma matuƙar mutum yana samun abin da yake to a gida komai yana da shi wani ba zai fito ba wata ba za ta fito ba ana musamman ga yana su kenan wata tallame fito da ita dan abin da za a sayar a je a sayar da kaza a sayar da kaza wani ya amfani da wannan dama ya je lalata yarin. wannan na daga abubuwa da kan sa wasu su lalace duk da ana samun wasu kaɗayi ne wasu abin duniya ne wasu kuma dai ga shi nan ba a rasa komai sai a gida ba amma wani zai yaudare ta da abin duniya amma bari in gaya muku nan an yi nazari an yi research an yi bincike kashe biyar cikin 'yan mata da suke lalacewa allahi wani ba talauci ba ne ta ga kalmar lord ɗin da ake cewa soyayya ita take taka rawa sau da yawa wajen lalacewar mace mace ɗin tana son ka kuma son so ne ya shiga to babu abin da za ta iya hana ta in ba ce ɗan ya hana ta kana in ba Allah ne ya tsare ta ba ka karka taɓa yadda ƙarka ta fara fi shiga harkar soyayya in dai kana son zaman lafiya duk yadda za ka datse wannan datsewa in dai ba aure za ta yi ba shin kun yadda ko ba ku yarda ba eh to da ta galibin wanda aka lalata su ƙaunar su soyayya su sun ciwo musu illa kuma da komai wallahi musamman kuma a ce ba ta da waye musamman ba ta kanta bai waye ba ba ta san dawar garin ba ko kuma sai ya amfani da wannan dama yadda take ƙaunar ƙaunarsa take hanka, da ta kuma da isa tana da rauni yarinya saboda da za ka bi tarihin ta za ka bi kaunar da take masa ne ta yau gare ta yarinya in ba ta son ka ba ta kaunar ka wallahi kallo ma baka ishe ta ba ma zai amfani da wannan dama saboda ka duk wanda Allah ya ba shi mata ba aure za su ba lokacin auren su bai ba kar ka yadda ta kulla alaƙa ta soyayya da kowa Ƙunfa ta kulla kuma ka fahimci ta kulla kuma bai cancanta ya aure ka ba to ba hanyoyin duk da dabarar za ka ka dace wannan soyayya ba da ƙarfi za ka raba ƙarfi ba wa aita sai musamman wani zamani na waya na communication ba hanyoyi daban-daban da za a iya haɗuwa in ka fahimci ya wanda ba zai yi auren bane takura masa ya fito dan sa ya zo a yi sana zo a yi magana daga nan zai gudu eh kin gudu an ce fito ya ga fitowa nan ne ne tsoro A yanzu ya rasu an ce fito ya ki an ga da alama ba aure zai da yaudare shi ce ko ta rabu da shi amma kai sa'a an zai karshen cin ɗin sa kenan shi sai gudu amma ce da ƙarfi za ka hana to a lokacin soyayyar kuma za ta ƙara ƙarfi ba a raba masa da ƙarfi da haka wallahi soyayya tana da illa tana da illa matuƙa wajen lalata ya Allah ta'ala ya tsare ni to malam yace yanzu wannan maganar inda tana son ka tana kaunar ka har sai ya ba ka wannan kudin babu maganar sai ya mata dinari 120 to amma ita wannan talauci ne ya sa da babu da ba ba da za ta ce fa fa'ala ta yaga dan ba da zaki hatta idza qadartu alaiha sai na samu ability dama da iko A kan lalle ta amince ina da damar da wannan alkauta ba ta faru qalat sai ta ce la ushillu lak an tafudda al-khatam illa bi haqqihi ban halatta maka ba ko bai kamace ka ba ka ce ta gori ka keta alkhatan abin da yake a rufe abin da yake an rufe shi abin da yake an yi sirrin ɗinsa bai kamata ka keta shi ba bi gaira haƙi ba da haƙi ma'ana budurci na yana nan ba wanda ya saba kautar da shi bai kamata kai haka ba fata harrastu min al wuqui 'alayha sai na samu harar damuwa da takura a raina na ga bai kamata in kafka a gare ta cikin wannan barna ba an sarrafa anha yana kauce daga barinta wahiya kar ka manta fa ya ubangiji dai wahiya ahabbun nasu ilayya ina fa mugun san ta dole ta mai da ba ku ci ba tana da a ahabbun nasu ilayya wai dan ka tabbatar ya ba abu ne dan Allah kuma ya bari ne dan wato tsoron Allah wahiya min a ahabbun nasu ilayya wa taraktu zahaba. allazi a'taituha wannan zinare 120 sai na bar maka shi kyauta kace ki je ki rike Allahumma in kuntu fa'altu Allah ina yi wannan ibtida a wajhika in neman yadarka fafrud anna ma nahanu fihi Allah ka yayi abin da muke ciki an fara zata sahara sai dukan ya dan yayi ghaira annahum la yastabiquna al-khuruj minha sai da duk da haka dai ba za su iya fita ba saura ne jarabawa na uku shi ka yi ya faɗi kuma wa an samu matsala to wannan kuma na sake nuna zikiri ka gazo za ka yi saɓo ka tuna Allah shi ma ne zikiri sunan ka zikiri ka wai ka kai zikiri da baki ba ma ko yi da kaza ba ka zo za ka saɓa Allah ka tuna Allah hada min akbarin zikiri yana daga mazunan yin fikir ambatan Allah wato ya tuna Allah ya ƙi wani saɓon wannan ba ƙaramin albani Falan Nabi sallallahu Alaihi wasallam annabi ya ce sai wa ƙala salik annabi ya ce sai na ukun ya ce Allahumma inni isa azarto ujara Allah na ɗauki wasu ma'aikata ujara umman aiki fa baituhum ajrahum duk mabiya su ladan su gaira rajulun wahid banda mutum daya taraka alladhi lahu shi sai ya bar nasa ladan ya tafi wata riwaya an ce zuciya zuciyar da ta faru shi ne wayannan sun fara aiki sun safa karfe takwas masafe sun ga wajen sha biyu sai su shi ma zai zai doyin Ta ce babu matsala ya shiga da yamma sai lokacin zuwa yayi sai bai kowa ladan ya ce kai kuma tun da baka fara farkon yini ba san na ba su dubu goma goma kai ga dubu takwas shi ne ya yi zuciya ya take wai sai na ba su dubu goma goma daidai da na sauran ya ce shi da ne karɓa ba eh dubu biyar ma ya kamata ba shi amma sai ya zuciya ya tafi da ya tafi وذهب فكمرت أجره فأنا تثمير ما إنفستن إنسا na ‘yantar da shi wato ma'ana na zuba ta a wani gurin da zai zama an samu ya samu samara ya samu cigaba ya samu ƙari hatta ka saurat min da amuwa da kuma na bai tashi dawowa ba sai da dukiya ta yawaita a dalilin wannan ladan kaddara cewa yana kiwon kaza sai ya saya masa kaza ta dubu takwas da kuma sai ya sa ta a cikin kazinsa da yake kiwon kaza ta ci gaba har ta zama kaza biyu kaza uku tana karuwa tana karuwa shine fasammar su ajarasu الدوسية في يوم فجاءني بعد حين بعد حين bayan wani lokaci mai tsayi shi ne shi faƙala sai dai ce ya abdallah bawan Allah ka tuna wata shekara kaza kaza kaza an yi kaza an yi kaza addu ilayya ajri yanzu na zo da Allah ka bani ladiya na wa qultu lahu sai nace kullu ma tara duk abun nan da kake gani min ajrika yana daga sababin ladanka minan na daga raƙuman nan da kake gani min ai bi ma'ana hiyal ibli su ne raƙuman nan wal bakari da shanun nan wal ganami da dabbobin nan war rakiki da bayin nan da dalilin dubu ta kusa din nan ta haifar da su faqala ya abdullah mutum ne yake bawon Allah la tastahzi'u bi ya Allah karka ne izgili ba na zo kai motin dina bane ko kai ne izgili ko wasa ba kai na zo karɓar dubu ta kuɗi nan فقلت لك yake da shi inni la astahzi'u bika wallahi ba izini nake sai da ka kaji kaji abin da ya fa fa akhadhahu kullahu haka ya kaɗe dukiyar nan gaba daya fasaqahu ya kora ta falam ya tarbi minhu shay'an bai bar komai ba اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الله إن أي wannan دمي من يجرك دين كي أي حشنك فافرد عنا ما نهن fihi ka yayi halin da muke ciki mu fara da sahara sai dutse yayi wa fara biyan suna suka fito suka tafiya to dan Allah wannan aiki in an yi tsaye ne da shi ba da shakka Allah da zai biya bukatar ba ka kai ma kana iya kai tunani wani aiki kai dan Allah wanda kake so Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata saboda shi wataƙila a rayuwarka ba za ka rasa ba amma ta aiki don Allah sai an tsantsance sai an yi tunani ɗazu nake zan wata kissa daga wani malami ita wani bawan Allah yana aikin irin shara ɗin na a ƙasashen larabawa da kwashe shara. Kwashe shara suke yi nan tara tara yace wallahi sai wata rana ya fito sai go ta mata ta zo tana tsintar biredin da aka ci aka rage aka abubuwa da aka jefar tana duba ledodi don ta samu abin da za ta ci ta zo da ita da yaranta ka duba ka duba ba ta zo kowa ba sai ta iba, sai tsaya daga can nesa daga ka iba ta tafi yace abin ya ba su mamaki wace gari ne ta sace zuwa wace gari ma ta sake zuwa yace wannan matar biyar da aka yi bukata ta kai bukata sai ce to yana ganin duk da halin da yake ciki shi ba mai hali ba ne amma wani saratso mai risala sai Allah ya ake aika masa ya ɗan yi abin da zai iya yi ita yi zai kawo matar shi ce dan Allah ne ya cike da shi ta ba da abinci ta saka a leda yace a wata bakan leda ya zo sai ajiye a gurin kusa da sharan nan matan nan ta fito ta gani ya yana gani ta ɗauka ta rungume kai ta rungume ta ji daɗi a ranta ya ta koma ta ciyar da yaranta wa ce gani na wani zuwa na aji yace ce har da kuɗi gargado yake sawa a ciki yace an ɗauki lokaci sai ka daina zuwa da yaran sai ran kai ta kadai za ta je ta dauka yace wannan yana zuwa ya aji sai gaba ta zuwa ba yace an ɗauki lokaci kamar shekara wajen goma sha fa ana haka amma ba ta taɓa ya yake ajiyewa ba yace kwana biyu kwana uku ba ta bauta ɗauka ba sai dai ke bincikar inda matar take sai aka nuna masa wani gidan ya sallama ya tambaya kaza kaza kaza ya labarin wata mata aka ce a ina ka kaza kaza ai ta amma dai ta bar wata saƙo da takarda a ciki bayan ya ya ba su labari kenan ai yana ganin ta kaza kaza kaza kuma ita ce yake ba suke ba ta labar samu yayanta ne a dalilin wannan abinci da suke ba mu da kuɗi da ake ajiyewa da shi ta mai da mu makaranta muka yi karatu muka yi komai mun gama karatu sai ma ya samu aiki wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza amma mahaifiyar mun samu taro amma ta daɗe tana roƙon Allah ya haɗa ta da wanda yake ajiye wannan wannan wato jaka ko wannan leda shi kuma yake tun da ya fara wannan abu yake Allah ya fara buɗa masa albarka a rayuwarsa ya zama shugaban tun daga shugaban masu sharar. <laughs> yake wala aka ne da su shugaban masu sharar? haka yake samun ci gaba yake ya ga canji a rayuwarsa da fadadar albarka yake da ya zo ya gaya musu ai shi ne yake gaba yake kazan suka ba su wata takarda take ta daɗe tana so Allah ya gama ka da wannan mutumin da yake kawo mata wannan abu sai da aka so masa addu'a ta roƙa masa abubuwa na alkhairi ta gaya masa labarin ta gaba ɗaya sannan take in Allah ya haɗa su wata rana da ba wa yaran nan labarin inda wani abu da za su iya saka masa a rayuwa su mata yake har yau bai taɓa yin wani aiki da yake jin daɗi a rayuwarsa kuma yake zai in yi ta Allah da shi yake biyan masa bukata ba sai wannan yake a rayuwarsa ko komai ya zama yake baya mantawa da wani abu ka ji abin da ka yi don Allah Allah baya mantawa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantawa abin da yake so sai ka yi don shi ka nufe shi wallahi Allah ba zai taba taɓa tobarsa la yuzi o azara sai Allah baya ya tobarsa ladan wanda suka aiki dan Allah ba ma aiki ne takwada da riya da san a sani biya mana yawa a kowace harka sau da ka da abin da za ka yi sharar masallaci ne a taimakon wani ne wani aiki ne kawai ka yi don Allah ka ɗaya aikin da zan Allah kada kake so ya sani azumi ne sadaka ne menene mu'amala sai kake yi da Allah kana jiran wata rana in irin wannan rana ta zo Allah ya roƙi Allah da shi ka gani wanda za ka binci kanka an yi da nafin ɗinka kana can a dokar daji ana miliyan goma a roƙi Allah ka gani da irin wannan aikin Allah ya ce Allah ya kawo ɗauki ka ce ni ma ban san yadda aka ma na dawo gida ba wani aikin Allah ne Allah ta'ala ya samu shi. ina ga damu tsaya nan ko صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد sai eh, sai dai wani sati insha Allah ya a taimaka don Allah a roƙa mu a koya masa kiran sallah Allah kai mu wani sati.